To yanzu karfe goma sha daidai na safe a nan Washington DC daga yadda sashen wasu na murya Amurka yake tarbin ku ga shirye-shiryensa na wannan lasariya a kan mitoci goma sha shida da ashirin da ɗaya da ashirin da biyar a jamhuriyar Nijar kuma a VOA Africa da ke mai kan mita ɗari da biyu da dubu biyar a zangon FM ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da nomad da sarauniya da dalol da niyya a Ghana ma ana jin mu a tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi bayan duka wannan muna Hausa.com da sashen voahausa.com. To jama'a Aliyu Mustapha sakoto ta da Safinatu su dangi kai tarbin ku ga shirinmu na wannan lokaci bari ta Safinatu ta ba ku kanin labarai kafin ku ji sauran wanda ke tafi. jami'an kasar china sun ce akalla mutane 79 sun mutu bayan da jirgin ruwan da ke jigilar su ya kife a tafkin victoria a jiya alhamis shugabannin kungiyar kasashen turai suna ci gaba da samun sabani akan manyan batutuwa china ta buƙaci amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayan kayayyakin soja na kasar to kanin kenan bayan kun gama jin labaran duniya muna da rahoto daga jos mai cewa Dakarun Najeriya sun dukufa wajen gano gawar janar Idris Alkali wanda ya ɓace tun ranar uku ga wannan wata na Satumba a nan jihar Plateau. wanted to find if he's alive. To sannan za mu je ya mai mu ji irin tattauna da ke gudana tsakanin 'yan majalisar dokokin kasar da bakin da suka yi daga Faransa. Muna so su ba mu ƙarhin gwiwa da jiragen yaƙi na bisa da duk abin da ya kamata a samu wannan ta'addanci da ake a samu a murkushe shi to da yake juma'a ce akwai shirin duniyar amurka da kuma ra'ayoyinku na imel amma duka sai bayan labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Jami'an kasar Tanzania sun ce akalla mutane 79 sun mutu bayan da jirgin ruwan da ke jigilarsu ya kife a tafkin Victoria jiya Alhamis da rana. An ci gaba da neman mutane yau Juma'a da safe. John Mongela wani kwamishina a yankin ya ce an ceci mutane 37 wasu suna cikin mawuyacin hali. Hatsarin jirgin ruwa al'amari ne da aka saba gani a kasar Tanzania domin mutane 894 ne suka mutu a lokacin da jirgin ruwan su ya kife a tafkin Victoria a watan Mayun 1996. A shekara ta 2011 irin haka ta faru lokacin da aka tabbatar mutane mai tan sun mutu a lokacin da jirgin ruwan su ya nutse a gabar tekun zanzibar fiye da mutane dubu daya aka ba da rahoton sun bace a wancan lokacin Shugabannin kungiyar kasashen turai suna ci gaba da samun sabani akan manyan batutuwa kamar yadda aka gani a taron kolin da suka yi a wannan makon a birnin Salzburg na kasar Austria inda suka share eh, sa'o'i hudu wajen cin abincin dare suna tada jijiyoyin wuya akan bakin akan bakin haure ba tare da cimma daidaituwa ba to amma kuma akwai batun bakin um, ba batun bakin haure ne kawai suka samu rarrabuwar kawuna ba hatta akan tattalin arziki da wasu batutuwa har yanzu suna da sabanin ra'ayi akan su kamar yadda masana da jami'an kungiyar suka bayyana China ta buƙaci Amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayan kayayyakin soja na ƙasar a saboda ta sayi makamai daga Rasha ko kuma ta kuka da kanta duk abin da ya faru. A yayin da yake zantawa da 'yan jarida a yau Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Geng Shuang ya ce tuni ƙasar ta bayyana wa Amurka rashin rashin amincewarta akan wannan mataki. Mr. Shuang ya ce matakin na Amurka ya yi mugun keta ka'idodin ka'idojin dangantakar ƙasa da ƙasa haka kuma ya raunana dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma rundunar sojojin ƙasashen ita ma ƙasar rasha a yau juma'a ta mai da martani lokacin da mukaddashin ministan harkokin wajen ƙasar sach revkov ya yi wa amurka kashedin cewa ta shiga taitayinta labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da goyon bayan Brett Kavanaugh mutumin da ya gabatar da sunansa domin zama alkalin kotun kolin kasar. Shugaban ya yi wannan furucin ne a wajen wani taro a Las Vegas a jiya Alhamis inda ya bayyana shi a zaman wanda ya iya aiki kuma mai dattako. Lauyoyin matar nan mai zargin Kavanaugh da ke ta haddinta sun ce tana son ta fito ta bada ba'asi a gaban majalisar dattijai a sati mai zuwa amma har sai in za a tabbatar mata da za a bata kariya. lauya deborah cass ta ce wadda take karewa kristen blessiford ta samu barazanar za a kashe ta wanda ya tilasta ita da iyalinta suka bar gidansu a jihar california shugaban kasar vietnamese uh, uh tran dai kwang ya rasu a yau juma'a bayan wata gajeruwar rashin lafiya in ji kafar yada labaran gwamnatin kasar yana da shekaru 61 kamfanin dillancin labaran kasar kasar kwaminisancin ta ce kwang ya rasu ne a asibitin sojoji da ke hanoi amma ba su ba da cikakken bayani ba ganin karshe da aka yi wa kwang a bayanar jama'a shine a ranar laraba a wajen taron jam'iyyar communist jam'iyyar communist da liyafar da aka yi ma wasu wakilan kasar china ya karbi bakuncin shugaban eh, amurka donald trump a ziyarar da ya kai vietnam a shekarar da ta wuce kwang tsohon ma'aikacin tsaro ne kuma ya taba ya taɓa riƙe mukamin ministan tsaro kafin a zaɓe shi shugaban ƙasa a watan afrilu na shekarar 2016 india ta kaddamar da wata rajista adana bayanan masu aikata laifuffukan ke da haddin mata kafa kafa rijistar ya biyo bayan bayanai da ake samu ne da kasar ke fuskantar laifuffukan ta haɗin mata a fyaɗe a kullum bayanan da ke rijistar mai zaman zai zama jami'an tsaro kawai ke da shi ba kamar na kasar amurka ba inda kowa da kowa ke da 'yancin bayanan da ke cikin rijista masu aikata laifuffukan keta haɗin mata sanarwar ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce sunayen mutane dubu ɗari da arba'in ne ke cikin ma'adanar bayanan wanda ya haɗa. bayanan wanda ya hada da waɗanda ake tuhuma da laifin fyaɗe fyaɗen taron dangi lalata ƙananan yara ta hanyar lalata da sauransu rajista tana ɗauke da hotunan masu laifin da adireshinsu da kuma shaidar yatsunsu ƙididdigar kwanan nan daga hukumar masu laifuffuka ta ƙasa ta nuna yawan masu aikata laifuffukan lalata daga kashi 12 cikin ɗari daga shekarar 2015 zuwa 2016 a shekarar 2016 eh, akwai fiye da rahotannin fyaɗe fiye da ɗari da ke faruwa a indiya a kullum. Safinatu su ce ta kama ku labaran duniya daga Washington. daga Jos zamu fara rahotanninmu mu sha da fage da wanda Zainab Babaji ta aiko mana akan fama da ake ta nemo wani babban hafsan sojan Najeriya da ya salwanci. Dakarun Najeriya sun dukufa wajen gano gawar janar Idris Alkali wanda ya ɓace tun ranar uku ga wannan wata na Satumba a nan jihar Plateau. Kafin ɓacewarsa, janar Idris Alkali wanda tsohon daraktan gudanarwa ne a shalkwatar sojojin Najeriya da ke Abuja kafin ritayarsa a watan jiya. Rahotanni na nuni da cewa ya ɓata ne a cikin jihar Plateau a hanyarsa daga Abuja zuwa Bauchi. Dakarun Najeriya ƙarƙashin jagorancin Garizin Kwamanda runduna ta uku da ke nan Jos, Brigadier Janar Ibrahim Muhammad ya ce binciken da suka fara gudanarwa na nuni da cewar an gano motar janar Idris alkali a yankin Duradu a karamar hukumar Jas ta Kudu. Don haka suke yasan wani tafki da suke zaton an jefa motar janar din. janar muhammad ya ce sun shafe mako guda kenan suna neman gawar janar idris alkali da motarsa toyota corolla baka wanted to find if he's alive ya ce muna so mu san ko yana raye we have credible information that some vehicles were actually pushed into this river behind. Ya ce wannan bincike da muke yi na ceto mun samo bayanai ne cewa an tura waɗansu motoci a cikin rafin. For the last three days, we are trying to see if we could salvage anything from the river. Ya ce tun kwana uku kenan muke kokarin gani ko za mu gano wani abu a cikin rafin, amma ganin yadda rafin tsohon wurin haƙar ma'adinai ne ya kasance da wahala, duk da shike mun yi amfani da babban motar da ke ɗaga abu mai nauyi, amma har yanzu ba mu gano shi ba. We have now decided that we will now evacuate the water from the pond so that we can see what is inside. General Ibrahim Muhammad ya ce a yanzu haka mun yanke shawarar za mu janye ruwa daga rafin don gano abin da ke karkashin ruwan. A halin da ake ciki kuma yayin da sojojin ke yasan tafkin mata saye da bakaken tufafi sun gudanar da zanga-zanga wanda a cewar su ruwan rafin suke amfani da shi. Mary Yakubu ita ce jagorar matan. If they float that water, our children can die and our husbands can die. We don't want anybody to touch that water. Ta ce in an yashe ruwan rafin 'ya'yanmu da mazajenmu za su mutu saboda haka ba ma son kowa ya taɓa ruwan. A yanzu haka dai sojojin sun tsaurara matakan tsaro a yankin suna kuma gudanar da aikin yasar tafkin don gano gawar janar Idris Alkali ko akasin haka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. gaishe ke zai da bari mu je Nijar inda Salimu Muni Barma ke dauke da rahoto a kan makasudin ziyarar da wata tawagar 'yan majalisar Faransa suka kai wa takwarorinsu da ke mai inda kuma shi Sulaiman din ya zanta da Alhaji Hama Asa wanda shine shugaban kwamitin tsaro a nan majalisar dokokin Nijar kan shawarwarin da bangarorin biyu suka tsaida. Nan Nijar kasashen waje na Turawa da sauransu mun zame musu kamar kal kenan dole ne su zo su gani menene yake faruwa kamar gando ne na ruwa in an ka buɗe shi ruwan za su tafi ko ina kamar dangali ne na na ta'addanci nan cikin sahel kenan in an ka tare an ka samu magani an ka yi na waɗannan ta'addanci zaman lafiya za shi shahi Nijar za shi shahi ƙasashen Afirka na yamma kuma ta shahi ƙasashen turawa gaba ɗaya saboda ta'addanci baya da iyaka to shi ne mun kai muhawara da waɗannan 'yan majalisa na dokoki na ƙasar Horanshi don su san matsalar da muke fuskanta a nan Nijar da ƙasashe wanda sun ka shahe mu don kun sani yau babban matsala libi ƙasa ta taɓarɓare babu iko in an ka tuna mali ma haka nan babu iko bancin waɗanga 'yan ta'adda masu ƙwari masu sai da ƙwaya don in sun ka ɗauko daga amurka da shid sun ka biyo golf da gine sun ka zo gine kiri sun ka biyo tamali sun ka shigo dijer sun ka ta sama wajen libi da sauransu kenan cikin wannan babban daji babu iko wanda za shi tare su saboda hamada ce. Akwai wasu shawarwari da kuka tsayar da su waɗannan 'yan majalisa na ƙasar Faransa? Lalle mun tsayar da maganganu masu ƙwari ƙasashe namu suna jikin matsaloli na rayuwa. na al'ummarsu ɗan abin da gare su shi ne suke ɗaukawa su bada a tahi a sai kayan yaƙi kenan muna so su ba mu ƙarhin gwiwa da jiragen yaƙi na bisa da duk abin da ya kamata a samu wannan ta'addanci da ake a samu a murƙushe shi tun da ya, sami sabon salon cewa a je a kama mutane da a bada kuɗi kenan in ana bari shi watakila gobe kuma wata sabon salo za su ɓulluwa da shi kenan su gaya ma 'yan uwarsu na cikin ƙasashen turai cikin halin da waɗannan ƙasashe namu suke ciki don su ba su ba da goyon baya da a taimaka ma kasashen namu su ta daga cikin wannan kangi. Sun yi muku wani alkawali ne? Alkawali lalle sun dauka da cewa zuwa gaba ma za a sake wani taro cikin wata wancan na karshen shekara wancan horon shi. Za a tantamnawa e, majalisar ɗinkin duniya ita da kanta ta ba da goyon baya a ba da kayan aiki a ba da taimako saboda wannan sojoji da sun ka taru na ƙasa biyar a ba su kayan aiki. To a gai da Sile da Hira da da Alhaji Hama'asa bari mu tsaya nan Nijar mu ji kowane shiri da magaram take yi na babban taron ƙasa da ake shirin a cikin watan Disamba ga tamar. yayin da ayyuka suka kankama na da magaran sabuwa da za a yi ran 18 ga watan disamba na zagayowar samun incin kan nijar jama'a na korafin aikin yana tafiyar hawainiya duk da yadda a kowane bangare aiki ya kankama ga dai yadda wasu ke cewa ahmad rufai abubakar to aikin da magaran sabuwa a yanzu ne ma ake rurushe wasu guraren da za a yi gine-gine yanzu haka muna kallo ko turbin ba a fara dora ba hilin balo ba a fara gyaran shi ba mgc tana nan an yi jinkiri kwarai amma muna jin daɗi tana mu 'yan ƙasa ne kuma mu 'yan jihar da magaran ne muna jin daɗi za a gyara mana gari alhamdulillahi wannan aiki da ake cewa kai ko 'yan metar aka mu na kwalta nan an gyara mana gari muna jin daɗi eh, usman kore gaskiya akwai akwai tahiyar hawainiya sosai saboda mu a yanda muka yi tsammani prime minister ya zo suka ce ga za a yi da magaran sabuwa to mu yi tsammani irin na sauran jahohi ne za a fara daga an kare tawa za a kakan aiki a fara a dama garan surtu a bisa kan wannan bayan allah wanda aka je aka hasa duwatsu a unguwarsu akwai masu karamin karfi a cikin su akwai masu hali karamin karfi kin gani in aka mai banna in ba a gyara mishi ba an shiga haki eh, sunana amadu to lalle kan wani aiki na dama sabuwa ya zo a latti bun mu tsammani za a yi shi a kan lokaci kuma yanzu aka ce a wata uku da ya saura wannan aiki gaba daya za a ce a gama shi. Sai dai a cewar Fal ga jagoran ayyuka a kamfanin Satom da ke da nauyin aikin cewa ya yi aikin ya sha kashi. Eh, les travaux principaux prioritaires seront libérés euh, avant le 18 décembre. Manya-manyan ayyuka masu muhimmanci za mu kare su kafin 18 ga watan disemba. Comme vous le constatez, surtout l'axe du défilé, euh, on compte finir euh, d'ici le 5 et après on va attaquer jusqu'à l'aéroport. Donc, euh, assurez vous que avant le 18 décembre, tout sera libéré comme prévu. ko da bangaren da za a yi fareti muna sa ran za mu idar da shi nan da biyar ga watan na disamba sai kuma mu koma kan filin jirgin sama daga nan har zuwa filin jirgin sama abin da ya shafi shimfiɗa kwalta ya kusa karewa. La partie prioritaire la on peut dire on est à 60%. Yanzu haka dai aiki ya sha kashi mun kai kashi 60 a cikin ɗari. A ɗaya waje akwai unguwannin da aka fasa manya-manyan duwatsu har ma ya musu illa a gidajensu. wanda aka yi alkawarin biyan sidiya to ko ina maganar ta kwana mansur hajji doddo shugaban kwamitin zandar sabuwa da karin haske tous ceux qui ont été donc impactés ba par ces il est évident qu'ils seront dédommagés et des dispositions seront prises conformément donc au test en vigueur. Duk waɗanda gidajensu suka samu matsala za a biya su diya kamar yadda doka ta ce za a ɗauki dukkan matakan da suka dace. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. zami baccin kame shan bayan mata kuma yanzu mahaukata za ka mai da mashatan zamani ana dariya babu hujja maza na duniya ku yi dariya ka dai kai in kana yi maza na duniya ku yi murmushi ku daina mugun tagumi tagumi sai dai abin da ya ci gaba ku daina mugun tagumi ga ta ku daina mugun tagumin To yanzu karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha bakwai a nan birnin Washington DC kuna jin shirye-shiryen sashen wasu lamura Amurka ne suke zo muku. Yau shirin duniyar Amurka yana da sabo ko da yake na wucin gadi ne mai jagora. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin duniyar Amurka. Idan ba ku manta ba a makon da ya gabata mun yi muku tsokaci akan mahaukaciyar guguwar Florence wacce ta tunkari gabashin Amurka. A wannan makon shirin na duniyar Amurka zai dora daga inda aka tsaya. Sakamakon tuni guguwar ta yi barna mai yawa bayan mako guda. Sai turka kar tabbatar da alkalin kotu mafi girma a Amurka da shugaba Trump ya zaɓa wato Brett Kavanaugh wanda ana gab da ƙuri'a a kansa wata sabuwa ta bullo. Sunana Nazir Ahmad Hausawa. ya zuwa yanzu dai guguwar florence ta yi barna a jihohin carolina ta kudu da carolina ta arewa mako guda bayan guguwar ta afka wasu bangarori na kogunan gabashin amurka guguwar ta yi guzurin ruwan sama da iska mai tsananin gaske kimanin mutane dubu goma da suke agigice kuma cikin dimuwa suna sansanoni ko mafaka biyo bayan hasashe da masana suka yi cewa akwai yiwuwar ambaliyar ruwa daga kogunan da suka cika suka batse hukumar hasashen yanayi ta ƙasa ta ce manyan hanyoyin ruwa a jihohin carolina da virginia sun cika da ruwa fiye da yadda za su iya janyo ambaliya kuma ana zaton za su ci gaba da karuwa ne a kwanaki masu zuwa gwamnan jihar carolina ta arewa roy cooper ya faɗa a wani rubutaccen jawabi cewa mutane da suke zaune a wuraren da hanyoyin ruwa suke su kasance cikin shiri a yayin da koguna ke tumbatsa kuma su bar gefen magudanar ruwa a kwanakin nan masu zuwa. Guguwar ta Florence wacce ta kashe mutane 36 ta jibge ruwan sama da ya kai santimita 91 a wasu bangarori na Carolina. Saboda haka ne ma ruwan ya yanke wasu bangarorin daga sauran sassa na jihar, musamman a Carolina ta Arewa, samun damar shiga yankin gabar tekun na birnin Wilmington na Carolina ta Arewa wacce ambaliyar ruwa ta hana shiga da fita na tsawon kwanaki ya ragu a yanzu. amma jami'ai sun ce ba su da masaniyar yaushe ne waɗanda aka kwashe daga yankin za su iya komawa gidajensu guguwar ta katsa wutar lantarki inda a halin yanzu mutane kimanin miliyan biyu da dubu ɗari suka rasa wutar a kudu maso gabashin amurka gidaje dubu ɗari da ashirin da wuraren kasuwanci har yanzu ba su da wutar lantarki ya zuwa jiya ranar alhamis a carolina ta arewa kamar yadda kamfanin samar da wutar lantarki a yankin ya faɗa a yayin da ruwan ke tumbatsa haka muhalli da lafiya ke ƙara samun barazana da gurɓataccen ruwa ka iya haifarwa hukumar kula da ingancin muhalli ta ce ambaliyar ruwan ta jawo fiye da wuraren da ake zubar da kashin aladu goma sha biyu ne a jihar ta carolina ta arewa suka kwarara a magudanan ruwa a fiye da shekaru ashirin wannan shine karo na farko da kamfanonin da ke kiwon aladu suka ce ruwan ya mamaye gonakinsu jami'ai a jihar carolina ta arewa sun ce kimanin aladu dubu biyar da ɗari biyar ne da kaji miliyan uku da dubu ɗari biyar suka mutu a ambaliyar ruwan gami da lalata gonar taba sigari da yawanta ya kai kilogram miliyan 57 wanda kudinta ya kai dalar amurka miliyan 350 shugaba trump ya ba da izinin ba da tallafin gwamnatin tarayya domin farfado da bangarorin da musibar ta fadawa. Ga waɗanda ke bibiyar labaran siyasar Amurka suna da masaniyar ta tabarzar da ake yi akan zaman sauraron da kwamitin shari'a na Majalisar Dattijan Amurka ke yi akan wanda shugaba Trump ya zaba a matsayin alkalin kotun kolin Amurka mai shari'a Brett Kavanaugh. Ya zuwa lokacin da muke haɗa wannan shiri, shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattijai ya ce, matar da take zargin dan takarar kotun kolin Brett Kavanaugh ya ci zarafinta ta hanyar maƙureta. Tana da lokaci zuwa safiyar yau Juma'a ta ba da amsa kan ko za ta gabata a gaban kwamitin ranar litinin mai zuwa. Farfesar sanin halayyar ɗan adam ta jihar California, Christine Blasey Ford, ta zargi Kavanaugh ne da cin zarafinta ta neman tilasta kansa a kanta shekaru 36 da suka gabata a lokacin suna makarantar sakandare lamarin da ya sa ta fargabar rasa rayuwarta amma Kavanaugh ya karyata zargin. Shugaban kwamitin Chuck Grassley ya rubuta a wata wasiƙa cewa kamar yadda kuka sani na sake buɗe zaman sauraro na mai shari'a Kavanaugh sakamakon bayyanar zargin da Dr. Ford ta yi masa. Wannan zama za a fara shi a ranar Litinin 25 ga watan Satumba da misalin karfe 10 na safe. Na gayyaci Dr. Ford domin ta zo ta yi mana bayani akan zargin da take wa mai shari'a Kavanaugh. Saboda irin sarƙaƙiya da batutuwa irin wannan a bainar jama'a, mun ba ta zaɓin yadda take son a yi zaman sauraron ko a bainar jama'a ko kuma a asirce. lauyoyin da ke kare ta sun yi kira ga hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da ta binciki al'amarin kafin ta zauna a gaban kwamitin lisa banks ɗaya daga cikin lauyoyin na ford ta faɗa a wani jawabi da ta baiwa tashar talabijin ta cnn a ranar laraba cewa saurin a yi zaman ba shi da wani amfani kuma ya sha bamban da yadda kwamitin zai gane gaskiyar al'amarin banks ta ƙara da cewa ford da iyalanta sun samu barazanar da har ta jawo tilas suka sauya muhalli Kwamitin kula da harkokin shari'a na Majalisar Dattijai na son tabbatar da zaben Kavanaugh ne a zaman alkali a kotu mafi girma a Amurka. 'Yan jam'iyyar Republicans suna da karamin rinjaye a Majalisar Dattijan Amurka. An yi zaton kwamitin shari'ar zai kaɗa ƙuri'ar akan Kavanaugh ne ranar Alhamis. Amma saboda bayyana zargin da Ford ta yi wa alkali Kavanaugh wanda ya fito a cikin wani rubutu da aka buga a jaridar Washington Post ya sa aka ɗaga zaman tabbatar masa. Shugaba Trump ya bayyana goyon bayansa akan mutumin da ya zaɓa. inda ya ce zai yi wuya ya iya yin tunanin kavanaugh ya ci zarafin ford ta neman ya yi lalata da ita trump ya ce yana fatan ford za ta bayyana a gaban kwamitin a ranar litinin haka kuma trump din ya kara da cewa zai zama abin takaici idan har bata je ba a yayin da yake magana akan farfesa ford yar shekaru hamsin da ɗaya a yanzu wakilai 'yan jam'iyyar republican suna kokarin samun nasarar tabbatar da kavanaugh ne kafin kotun koli ta fara zama a sabon zagayen da zai fara a ranar 1 ga watan oktoba ko kuma in ba a wannan lokacin ba to ya zama kafin zaɓen rabin wa'adi na 'yan majalisu baki daya a watan nuwamba domin nuna wa magoya bayan jam'iyyar republican sun cika alkawuran da suka ɗauka musu na zaben alkalai masu tsatsauran ra'ayi irin kavanaugh a kotun koli. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniya Amurka na wannan makon. sai kuma wani makon in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ken Bradmeyer da Mia Bush da Chris Hannes da Wayne Lee tare da sahabu Aliyu Imam sai Julie Leathers Grisham da ta haɗa mu da ku. Ni Nazar Ahmad Hausawa daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga gundumar Columbia ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. kaka gaishe ka Naziru san da kokari tun yanzu ga ra'ayoyinku na email. Sakonmu na farko ya fito daga Sufyan Gumel Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Harin da 'yan Boko Haram suka kai garuruwan Kalare da Abdi da ke jihar Borno abin takaici ne. Allah ya kan waɗanda suka rasu waɗanda suka ƙata Allah ya ba su lafiya. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Shefu Kashalla. Kafi sa ana zikiri da Kadora da Gaga ɗan Fulani warji a jihar Bauchi suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa a gaskiya muna tausayawa waɗannan mata waɗanda aka kora a jihar Legas akan sun saka hijabi. aini a gani na wannan ba laifi ba ne su dai sun kore su ne domin biyan bukatar su allah ya kiyaye gaba amin sai kuma sako daga haruna boda in kaibo a jihar jigawa ya ce assalamu alaikum biya hausa ku bani dama in jajanta wa jama'ar garin ayo da ke nan jihar jigawa akan ibtila'in ambaliyar ruwa da ya shanye kashi 90 cikin 100 na garin yawancin gine-ginen garin sun rushe mutanen garin sun yi gudun tsira da rayukansu zuwa cikin garin kafisan hausa da gama da kuma hadejiya an yi hasarar dukiya wacce ba za ta lissafu ba har ma da rayukan mutane sai kuma sakon aminu kano mai da makaranta ya ce assalamu alaikum murya amurka ce kucen da ya biyo baya a cikin jam'iyyar apc rashin jihar yobe abin takaici ne da fatan jigajigan jam'iyyar za su gaggauta magance matsalar amin sai kuma da ƙarshe muna da sakon yakubu abdullahi dambam ya ce assalamu alaikum biya hausa a yau na rubuto muku wasiƙa ta dan nan jinjinawa gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje da reshen jam'iyyar apc a jihar kano akan amincewa da tsarin zaben ƙato bayan ƙato a zaben fitar da gwani na jam'iyyar apc a jihar kano da fatan sauran gwamnonin jihohi a najeriya za su yi koyi da gwamna ganduje don ba jama'a damar zaben mutanen da za su musu aiki Tuma da lato zo zan sake mai da kuren safiyin ta baku labarai a takaice. jami'an kasar tanzania sun ce akalla mutane 79 sun mutu bayan da jirgin ruwan da ke jigilarsu ya kife a tafkin victoria jiya alhamis da rana An ci gaba da neman mutanen yau Juma'a da safe. John Mangela wani kwamishina a yankin ya ce an ceci mutane 37 wasu suna cikin mawuyacin hali. Shugabannin kungiyar kasashen turai suna ci gaba da samun sabani akan manyan batutuwa kamar yadda aka gani a taron kolin da suka yi a wannan makon a birnin Salzburg na kasar Austria inda suka share sa'o'i hudu wajen cin abincin dare suna tada jijiyoyin wuya akan bakin haure ba tare da cimma daidaituwa ba. China ta buƙaci Amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayan kayayyakin soja na ƙasar a saboda ta sayi makamai daga Rasha ko kuma ta kuka da kanta duk abin da ya faru. A yayin da yake zantawa da 'yan jaridu a yau Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Ken Shuang ya ce tuni ƙasar ta bayyana wa Amurka rashin amincewarta akan wannan mataki. shugaban amurka donald trump yana ci gaba da goyon bayan um, brett kavanaugh mutumin da ya gabatar da sunansa domin zama alkalin kotun kolin kasar shugaban ya yi wannan furucin ne a wajen wani taro a las vegas a jiya alhamis inda ya bayyana shi a zaman wanda ya iya aiki mai dattako lauyoyin matar nan mai zargin kavanaugh da ke ta haddinta sun ce tana son ta fito ta bada ba'asi a gaban majalisar dattijai sai dai a sati mai zuwa amma sai in za a tabbatar mata da za a bata kariya shugaban kasar vietnam tri dai ya rasu a yau juma'a bayan wata gajeruwar rashin lafiya in ji kafar yada labaran gwamnatin kasar yana da shekaru 61 kamfanin dillancin labarun kasar ya ce eh, kasar ta ce kwanga ya rasu ne a asibitin sojoji da ke hanoi amma ba su ba da cikakken bayani ba to a gaishe ke safiyan tu jama'a nan muka zo karshen shirin na yanzu sai tara da rabi na daren allah da zamu dawo da wani kafin mu tafi bari mu yi gaisuwar ta'aziyya ga philip moses shugaban kungiyar zumunta na kasa da muka samu labarin mahaifiyarsa ta rasu allah ba da hakuri ya samu cika da imani mu dukkan yanzu sai a dakaci tawagar yau da gobe za a shigo mun you, Sanjima.